to bayan wannan daraja din babban wasiki na shine mu gyara niyoyin mu zama tsakani da Allah muna son mu fahimci addini ne ko muna son mu yi aiki da abin da muke ji wanda za a fassara wannan ayoyin alƙur'ani mu gyara zuciyarmu da kyakkyawan niyya cewa muna son tafsiri nan ya ƙara mana imani da tsoron Allah domin ya saukar da alƙur'ani don ya zama shiriya ga al'umma hudalin mutane shirya ne ga masu tsoron Allah duk mai tsoron Allah Qur'ani shirya ne a gare shi sannan kuma zai tausasa musu zuciyarsa ko da a ce a kekashe take a bushe take dan ubangiji ta dace da an zanna hada Qur'ana ala jabalin da aikahu khashi'an mutasaddiqan mutashakkil da za a saukar wa zuciyar wannan Qur'ani da zai kike saboda tsoron Allah zuciyar mu bai kamata ta fi dutse tauri ba ya kamata ƙur'ani zama yana ratsa zukatan mu a karka damu da sai an baka dariya ko an baka wata kissa ko sai an baka wani nishadi a maganar Allah tana da girma tana da kurjini ka ji suka saurari fassarar alƙur'ani kurjinin alkur'ani ya mamaye ka saboda ubangiji ta lace inna man mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'mine sun wanda in sun ambaci Allah sai zukatan su su tsori in sun tina Allah kan su korita idan an ce Allah ya ce sai kwarjinin Allah ya mamaye zuciyarsa wannan shine mumini na duk lokacin da aka jawo ta aya Qur'ani ka ji kwarjinin Ubangiji ta'ala ya mamaye zuciyarka da girman Allah ta'ala domin magana ce babba magana ce ta mahalicci wani sako ne Allah ta'ala ya so ya sama kuma kai shi na karban wannan sako da kuma aiki wanda ya saurari tafsiri da wannan manufa kyakkyawa ne wanda ya ci ribar tafsiri duk lokacin da zan zo imani ba zai ba duk da zan imani ko yana karuwa yana kuma rabuwa bai zama imani mai cikin karuwa yake a koyaushe ba rabuwa yake Bangiji ta ala yi mana albarka gaba ɗaya Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji ina roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da shi don uwa mai al'umma wajen tafsirin wannan alƙur'ani mai girma da suka shirya suka tsara suka ɗauki ɗawainiyan ubangiji ta ala ya saka musu da alkhairi allah ya wannan santa albarka da wanda suka jibinci al'amuran da suke kula da ita mu da muka zo sauraro allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma ya sa da amfana wa sallallahu wa sallam wa baraka da nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa in dai mutum ya yi kokari ya kaurace wa manyan manyan zunubai amma a cikin ibadun da mutum zai yi kamar sallolin biya kamar juma'a kamar azumin wata ramadan a cikin wannan lokacin ne kan adam yake samu dama da ya tuba zuwa ga Allah ko madaukakin sarki akan manyan zuba. don ya koma zuwa ga Allah ko madaukakin sarki bai da zunubi ko kaɗan saboda wannan karami ne da Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ce ya ku bayina waɗanda suka tsananta wa kawunan su wajen yawan zunubi kada ku ɗaya da tsammani daga rahmar ubangiji duk yadda zunubin mutum ya yi yawa yake ganin cewa ya kai makura wajen saba Allah madaukakin ubangiji ta'ala ya ce la taqrabu da. kar ku yi zamani da rahmar ubangiji ta'ala ku yi amfani da dama da Allah ta'ala ya zaba mu cikin shekara a cikin kwanaki a cikin sati domin neman tuba zuwa ga ubangiji ta'ala akan akan zunubanmu wannan wannan ita ce babbar hikima da Allah mu sarki ya wajabta mana azumin wata Ramadan وقال انه من حسبه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوه نسكي ايماني ان وجبت عزمي اتمكم كما لن تكون وجبت عزمي اتمكم ان تسكي غباتيكم بعدين قوم بعد سيدنا قسام تقوى تقوى شنو ان تجعل بينك وبين عذاب الله رقابه فسن يشنجي لشامك لكتنجا tsakaninka da azabar gobe ne takwa kuma ba a yi wannan da dabara ba a yi wannan da buri ba a yi wannan da kwanciya da zance na baka abinda ake samun takawa da shi abubuwa da guda biyu aikata ayyukan da'a da kauracewa aikin da Allah ba ya sani baya تعمل da الله على نور من Allah ترجو ثواب Allah الإمام ولد بن حبيب رحمه الله يا فسر تقوى تجوى تقوى شيء أي أي نداء أو بيت تعالى أبسا حسكي ذكرت تلوى نال القرآن والسنة كان فاتا إلا بقوة الإنسانية يا باكا لك كان فاتا بقوة تعالى سكرا فانقري ديك فانقري ديك أن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله Kabar bar saba wa ubangiji ta'ala a bisa haske na karantarwa da ubangiji ta'ala ya aiko manzanni da shi saboda ne saboda kana jin tsoron maza ba wani waɗannan abubuwa guda biyu su ne hikimomi da suka samu ubangiji ta'ala ya wajabta mana azumin maza ba kawa don mu samu takawa mu zama masu kusantuwa zuwa ga ubangiji ta'ala a cikin wata ramadan ana samun kusanci zuwa ga da kamar yadda malamin faɗa wani baya ma sallar gaba ɗaya a kwanaki sai a ramadan ina shi ne irin wani zai yi sallar a duk lokacin da zuciyarsa ta raya masa ko a cikin jami'i ko ba a cikin jami'i ba amma a ramadan na zuwa za ka ga ya lissanci jami'i su ma Allah ta'ala ya shirye su waɗansu kuma waɗanda suke dagewa wajen ibada da kota Allah ko da sarki ba wani iya wasu za ka samu amma har ila yau suna ƙara kokari suna zage damtse wajen ƙara bauta Allah ko da sarki Allah ta'ala ya dace da mu ya samu da shi wannan shi ne hikima da ta sa Allah ko da sarki ya zama mana wannan wata ya zama shugaban wata a cikin shekara don mu samu takawa dan adam ya yi tarbiyyar kansa a cikin kwanaki talatin din nan a cikin makaranta ba ba, saboda babbar makaranta ce da take da garusa da yawa take da topics da yawa wanda malaman ta Allah da manzonsa sannan abin da ake so na result daga wannan makarantar shine ana so a shiga aljanna abin da aka tsana na faduwa daga makarantar shi shine ana jin tsoron kashi ubangiji ta'ala ya sanya mana amfani da dama na wata ramadan ya zama wajibi ba wai zafi bane na bawa duk mutumin da Allah ta'ala ya kawo shi ramadan yana halin lafiya da imani to wajibi ne ya yi bacci kwanakin ramadan wajen neman kusanci zuwa ga wani ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa addu'ar mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam lokacin da mala'ika ya zo same shi yake ce masa man adraka ramadan fa dakhala an-nar fa ab'adahu Allah qul amin sai mala'ika Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin duk mutum da ya riski ramadan sai ya shiga wuta da Allah ko ya sake ya nisantar da wani. a wani lafazin hadisi duk mutum da bai amfani da sabon wutar ramadan ba har ya kai kansa zuwa ga wuta to Allah ya nisantar da shi ملائكة جبريل يجي كتير آمين يا من ظن الله صلى الله عليه وسلم أتي آمين هذا كل أمر لذا أن الدعاء أكون أيوة من الذي يعيش إيش دوجا أي بعد أنا أنا بنيه نعم كبازات مبارك باو كتير من كم جاء إلى بني شيش أي دولة ما سأل الله من كيسان دي أبغى بعد ما سأل فأنا شيني بقول مولي ميمون تتكلم أدم زين ليس بأمانيكم ولا امل لاهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يكون له من دون الله وليا ولا نصيرا جاء جنا بارا سام جنا بوري هذا كوي قبل أن أهل الكتاب يستجيب سكتي سوني آية على سوني شعري له بني تعالى دعاه الله يسكت بدي أنا تد سبحان وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله يسكت يقول فلما يعذبه من ذنوبه إن جاء جسيم هذا بني أو يوم بني to me yasa Allah ko ke san zai azabtar da ku da zunubi wanda ake so ai ba a so ya ji wa ji wa hannu su suna da buri kuma wannan buri bai kai su zuwa ga aljanna ba sai kai su zuwa ga wuta ko kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'umma ce ta aiki ba buri da baki ba sai sa Allah mai sarki ce man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya mummunan aiki ba za a saka masa abu da ya yi kar mu tsammanin cewa kawai buri a samu aljanna cikin sauki ina babu yadda za a yi a samu sauki sai an sha wahala anna'imu la yudraku bin na'im ba a hiskan ni'ima da laushi da damshi dole sai an wuce da wahala sai an wuce da kuma don haka abin da muka rayu a kansa na tsawon shekaru baya gaba ɗaya da Allah muka kuma san kira yadda mu duka in dai abu ne na laifi a wurin ubangiji ala to wallahi daga nan zuwa ramadan ya kare mun samu dama na mu ga fara kuma kuma Allah ya gafarta mu duk girman zunubi duk girman zunubi in dai ba wani zunubi ne da yake da alaka da hakkin wani dan adam wanda shi kuma sharadinsa shi ne ka ɗauki haƙƙinsa ka bayar masa sannan ka daga gabar ubangiji ta'ala ubangiji ta'ala da ba kan amma idan duk ne tsakaninka da Allah to wannan babu shafin ne tsakanin da kuma. Allah ba yi sarki ya fi ta wata a akan sauran watanni don mu samu wannan shi yasa cikin ayoyi da Allah ba yi sarki ke bayani hukunce hukunce wata Ramadan cikin suratul baqara Allah mu sarki ya sa aya da ɗaya a tsakiyar bayani da akan hukunce-hukuncen rahama aka sanya wata aya guda ɗaya wacce take da muhimmanci da take nuna cewa dama ta samu da dan adam da ya rasu wata ramadan domin ya aikata abin da wannan aya ta ubangiji ta ala yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بايا بنتي تعالى ما كان حتى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بايا ما كان حتى أيام معدودة بايا ما كان أكل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. sannan bayan wannan ayar kuma aka ci gaba da magana kuma har ila yau akan hukunce hukunce ramawa wa inda lakum bayna tasiyan rahmatu yasa wannan ayar ta zo a tsakiyar ayoyi da suke bayani akan hukuncin Ramadan ita kuma aya ce da take nuna cewa ubangiji ta'ala yana da ban addu'a domin ubangiji ta'ala ya alakantar da Ramadan da addu'a za su alaka ibadi an yi wani kokari idan ka idan na suka roƙe suka tambaye ka a kaina Allah mai sarki ce ina kusa da su ina kusa da su domin kusanci na da su ne ba na sanya musu hanya ta zama tsakani na da su babu wani wanda zai zama shamaki babu wani kasfaci tsakanin ka da wani idan ka zo za ka roƙi Allah za ka roƙe shi ne ba tare da tsaki ba ba sai ka fita hannu wani ba za ka roƙe shi kuma yana so ka roƙe shi kuma yana kin waɗanda ba sa roƙonsa kamar da Allah ya ce inna ladina yastakbiruna da ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin waɗanda suke girman kai ba sa addu'a ba Allah Allah ko yake sarki ce za su Allah ya mu da shiga wuta anan abin da ake nufi da ibada ana nufin du'a addu'a waɗanda suke girman kai ba sa roƙon ubangiji ba sa dagewa wajen roƙon Allah mu da sannan Allah madaukakin sarki ya ce ujibu da'wata da'i idza da'ana ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya wuce wannan sharadi ka roƙi bakin ka roƙi Allah sannan ka roƙi Allah kana mai yakinin Allah madaukakin sarki zai amsa maka ko kuma akwai wani shakka da kake da shi dangane da labarin kuɗi ujibu da'wata da'i idza da'ana sai Allah madaukakin sarki ya ce falyastajibu li su nemi in amsa musu ubangiji ta ala ya halice mu ba ya ce a gaya mana yana neman ku roƙe shi ai idan mutum ya zama bai roƙi Allah ba to wallahi ya zuci ba fal yastajibu li wal yu'minu bi sannan ana ko sarki su yi imani da su, idan sun yi imani da shi za a shirya da su. roƙi Allah ko ta a cikin wannan watan albarka a bisa tsarin da shari'a ta karantar da mu game da roƙon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba a lokacin da kake roƙon ubangiji to ka roƙi Allah ko da kisan kana da yakinin cewa Allah ko da kisan zai gafarta maka kana da yakinin cewa Allah ko da kisan zai amsa addu'a kar ka roƙi Allah kana da shakku shi yasa Allah ko da kisan ya hada tsakanin bauta masa da dogaro gare shi don ya nuna cewa bayan Allah na gari su ne kawai waɗanda za su rinka miƙa al'amuran su ga Ubangiji ta'ala ba tare da zuciyarsu ya yi shakku ba game da kuma shi yasa Allah mutum sarki ce ba abulhu wa tawakkal alayhi ka bauta Allah mutum sarki sannan ka miƙa al'amuran ka zuwa ga Ubangiji alal akalli mutumin da ya roƙi Allah mutum sarki yana da abubuwa guda biyu da zai samu ko ya samu lada na addu'a ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya biya masa bukata ko ya samu ladan addu'a kaɗai ba tare da biya masa bukata ba wanda zai iya yiwa ladan da ubangiji ta'ala zai baka din ya fi abin da kawo saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma'inda Allah khairun wa afdal lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun abin da yake na wurin ubangiji ta'ala ai ya ga amma ga waɗanda suke imani abin da yake wurin ubangiji ta'ala ya fi wanzuwa ya fi zama wanzanje wa haɓɓa ya fi zama wanda yake da'iman yana nan tattare da kai idan ubangiji ta'ala ya zama yana tare da kai wa kuma kake so ya zama tare da kai akwai wani mai kare gaban Allah akwai wani mai arziki mai azurta ka bayan ubangiji ta'ala akwai wani mai hana sharri ya iso zuwa gare gaban Allah babu saboda haka miƙa al'amuran da zuwa ga ubangiji ta'ala yi amfani da duk wata dama da ka samu a cikin rayuwarka wajen neman kusanci zuwa ga ubangiji ta'ala don wallahi babu mutumin da ya isa ya ce zai iya jure azabar wuta ko na saka ne kullama na wajen juludukum baddalnahum juludan ghayraha yadhuqu al'adab gasa su ake yi idan naman su suka nuna da azabar wuta su ta ala ya ce sai in canza musu wani fata saboda su ci gaba da tattalin azaba kuma babu ranar da za a gama khalidina fiha ma dama ta sama da abu illa na sha Allah saboda haka dan adam ka ji tsoron wuta dan adam ka ji tsoron wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kunna walau bi shiqqi tamra ma'ana yi amfani da damarka wajen neman Allah ya tsira daga wuta da kai daga wuta da duk abin da kake mallaka in kana da gusulan labino da bi tsira daga wuta da ba da gusulan labino ka iya magana mai kyau ka iya wa'azi yi shiga aljanna ta hanyar kalamanka masu kyau wa'azin da za ka yi shirya da mutane zuwa ga abubuwa da masu kyau ka iya karatun da yi shiga aljanna da tsira daga wuta ta hanyar karatun ka iya kaza kai za ka nemi aljanna ta hanyar sana'arka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in bayyana buri ma fi bayyima idan masu cinikayya guda biyu suka bayyana hakikalin abin da cinikinsu ya kunsa da kuma fiskokin aiki ko kuma ƙarko na abin da suke sayarwa a kasuwanci Allah ta'ala zai sanya musu albarka هو يتنبه في بعينه ما هي نفس القوي هو النبي صلى الله عليه وسلم التي محقت بركة بعينه زاها شافع البركة التي يسكي رأيوه رأيوه سلوك مكازون لأن أنت كازون سلوك سلوك البركة البركة أفضل بيك تعالى لسن يرى تليك في الضوء ربما سبب لأنك كان ألم هنا تدعم في كده حيوي ما سيوى على شغال الجنة الله تعالى يا بركوه كان جنة سنة ديوة kuma ya bar su a buɗe a watan ramadan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisi da tace ke cewa idan ja'a ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa sufilat ash-shayatin a watan wayar wa sulsilat ash-shayatin idan ramadan ya zo yanzu muna da ramadan ko za a ɗaure an ɗaure shi da ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ɗaure aljanu ji annabi sallallahu alaihi wasallam an daure shaydanu an daure shaydanu sannan an rubuta kofofin aljanna a wani waya a wajen waya ba za a rufe kofar aljanna ba ko da guda ne cikin rawa sannan a rubuta kofofin wuta a wajen waya ba za a buɗe kofofin wuta ba ko da kofa ɗaya ce a cikin rawa me rage kenan ka fara aljanna wancan kuma tana rushe ka gudu tunda dama ko mutum ya je ma ba za a barshe shi ba ko so ake yi ka bada wancan ne ka shiga wancan shi kenan shiga mana amma ba da yi a dai kar ya zama lokutan da muke da shi a wata ramadan sun tafi a haka banza wajen dandadandan waya da chatting wanda wannan mummunar dama ce idan adam yake samun rayuwarsa dama ce amma mummuna ko da kuwa dandadandan da za ka yi ba haramun za ka kalla a cikin dandadandan ba ai ya bata maka lokaci ba salati bane wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba istighfari bane ba tahmidi bane ba tahlili bane ba takbiri bane ya tafi a banza lokutan sun riga da sun wuce bayan Allah na gari kuma kullum a cikin wannan lokacin bakin su yana jike da amalin Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la zabi lisanu ma'rufan bi dhikrillah kar harshen ka ya bushe yana jike da amalin Allah kullum ku zama bakin mu yana jike da amalin Allah kuma Allah mu sarki mana alƙawari cewa in dai muna istighfar to ba za ba za a tsaftar da mu ba وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ان دي متى يسنا يسني باين تو تبس الله من كسرت بدا استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفار لمن لا بر الله تعالى ادم سنما الله صلى الله عليه وسلم ياتي الصوم حصن حصين من النار أزمي وترى رمضان wani gankuwa ne mai karfi da kyauta, garkuwa ne mai karfi sakamakon cewa wuni ne kawai da ɗan adam zai azumta annabi sallallahu alaihi Sallama yana cewa man sama yawman fi ba a sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nari 70 qariba duk mutumin da ya azunci wuni daya kawai fi sabilillah ba wai saboda wani abu ba ya azunci wannan wuni saboda wani ta'ala ba shi lada to Allah ta'ala zai nisanta fiskarsa daga wuta shekara saba'in tafiyar shekara saba'in ko a jirgi ne Allahu a'lam ko a mota ne Allah ne mafi sani amma ko ba mai yi kasan shekara saba'in ba tare da tafiya ba wanda zai tabbatar maka da haka shi ne wanda ya shekara saba'in a duniya ya yi ya ya ya yi ya yi kaza ya yi kaza a shekara in yana baka tarihi zai ka rubuta littattafai masu yawa akan tarihi ko da yake ba to wannan shine shekarun da ya yi a duniya gaba daya tsawon su shine tsawon nisan da za ka yi daga wuta in ka azuci wuni daya saboda inda mafi Allah sallallahu alaihi wasallam ina kuma da azumin wata guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkanin aiki ana ninka shi sau goma har zuwa ke ɗari bakwai sai azumi azumi kuma Allah maɗaukakin sarki zai ce wannan kam ne ni ne zan saka masa domin a cikin azumi akwai haƙuri inda babu haƙuri da sai ka zaga baya inda ba a ganin ka kaje ka kwamfadi ruwa ka share bakin ka ka zo ka shi azumin nan akwai wa yau ana rana ba ma sun gaya mu ko ka zaga ka keɓe tsakaninka da babu wanda yake ganin ka ba abin da za ka yi ba irin azumin yara ba a ce an yi rabi ko karfe daya a karya a ce to ga ka isa manya sai ka ga abin ya riga ya zama musu saboda suna ji a ransu cewa cewa wannan ɗa'a ne wa inda a ce a wajen azumi ka wuni baka ci abinci sai a ganta a ce shi yasa mutum yake ma abinci da safe yana kaiwa a zahar sai a ce asiya da dole ya sake cin abinci wani ba kuma rana ta faɗi ya ƙara cin abinci amma a ramadan ni dai a yanzu haka nan ba na cin abinci kamar yanzu ne su ba sama su ba da haka azumi wani abu ne wanda Allah mafarkin sarki ya bar shi a matsayin sirri tsakanin bawa da ubangiji kamar da ubangiji ta halaka wannan na wani azumi na sani Allah mafarkin sarki shi ne zai saka azumi ma'ana ba mu san girman lalan azumi ba Allah mafarkin sarki ya bar wa kansa sani istaqara Allah ta'ala bi ilmi Allah mafarkin sarki ya bar wa kansa sanin wannan muna addu'a ubangiji ta'ala cita cika mana lada duk wani talibi da ubangiji ta'ala yayi wa waɗanda suke azumi Allah ya ba Allah ya ba mu sama da abin da muke roga ko muke tsammani sannan malam ya mana jawabi akan cewa wata ramadan wata ne na alqur'ani da ubangiji ta'ala ya fara saukar da alƙur'ani a dunkule ya saukar da alƙur'ani a dunkule a wata ramadan sannan ya fara saukar da alƙur'ani lokacin da aka saukar da shi a rarrabe ma a cikin wata ramadan sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mala'ika jibril yana zuwa karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani su yi muraja'a da daga farko har ƙarshe tare da tadabburin ma'anonin alqur'ani a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duniya an maimaita masa alqur'ani har sau biyu fiye da sauran shekaru sauran shekaru ana maimaita alqur'ani sau daya shekarar da ya bar duniya sai aka maimaita masa sau biyu dan ya nuna cewa shekara da zuwa baya sallallahu alaihi kuma dan ya nuna alaƙar musulmi da alƙur'ani a wata ramadan sau nawa ka karanta sau nawa ka haddace izu nawa ko sauka nawa kai a wata bamba kowa zai bauta wa Allah ne da wani damar da ya samu wata kuma wa hasa a jini ku yi tsoron Allah gwagwadon samun dama da kuma ma mu sani cewa akwai damar da wani lokaci dan adam yake samu yi wasa da dama baya tuna wannan damar sai damar ta wuce sai ce damar rayuwar gaba ɗaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tambayi mutum akan rayuwarsa sannan bayan rayuwar gaba ɗaya za a tambayi matasa kuma akan samantaka ya labarin samantaka mai aka yi don haka kenan kalubale akan matasa ya yi girma akan waɗanda suke ba su ba matashi a ramadan mai yi da yi da karfinsa da ubangiji ta hada ba shi na samartaka sannan za a tambaye ka akan dukiya ta yaya ka samu sannan ya aka yi tafsu da dukiyarka waɗannan tambayoyi guda biyu su ne ake akan kowace duniya ya aka yi ta shigo sannan ya aka yi aka yi da kuma dukkanin su waɗannan tambayoyin da za a suna da alaƙa da ramadan tunda ramadan wata ne na ciyarwa Allah ta'ala ya sanya wata ramadan wata ne da musulmi suke rige-rige zuwa ga aikin alkhairi dama Allah ko ya san ya ce wa fi zalika mutane su. wannan da malai faɗa za ka samu wani baya kyauta amma a ramadan za ka samu da wanda kuma yake sai ga ya samu ya ninka kaya kaka tastabiqul khairat Allah madaukakin sarki ya ce yi rige-rige zuwa ga aikata ayyukan alkhairi yanzu wani yana nan a wunin yau idan an sha ruwa bai da abin da zai kuma watakila yana makwabtaka da wanda yake da hali don haka ya taimaka masa wajen bashi abin da zai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya ciyar da mai azumi to yana da ladar mai azumi ba za a rage ladansa ba ko da da wani abu nan kaɗan idan ka ci da masu azumi goma tana da ladar mutum goma bonus waye san kuma ladan mun ce ku a hakan kuma kana da ladar har mutum goma saboda haka da ladar mutumin da ya amfani da ramadana wajen shigar da farin ciki da shi da al'umma musulmai da kuma suturta al'ummar musulmai ta hanyar ba su abin da za su yi sutura da shi ta hanyar ba su abin da za su ci domin kada su mutu za a waɗanda su abinci suna ci ne saboda kansu mutu ba suna cin abinci wani a babin nafila suna cin abinci ne a babin larura saboda ba su da shi an gubar da abin kwariya amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da alkhairi a cikinta al'umma shi da suke kokari wajen ganin da Ramadan ya zo kowa yana neman aljanna da biya abu da ya yi amma ba abun da dan adam zai nemi aljanna da shi kamar abubuwa guda biyu abu na farko neman aljanna ta hanyar ambaton Allah ambaton Allah yasa ubangiji ta ya ce wala dhikrullahi akbar ambaton Allah shine duk komai kuma ambaton ubangiji ta ala ya fi abin da kake tsammani girma a wurin Allah ambaton Allah a cikin ambaton Allah kuma babu ambaton Allah da ya kai karanta Qur'ani shi yasa ubangiji ta ala ce wa hada dhikrun mubarakun shi wannan alƙur'ani na an bato ne zikr kuma an bato ne mai albarka mubarak mun saukar da shi shin kuna musu kuna musu alƙur'ani da Allah bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara harfan min kitabillah falahu ashru hasanat duk mutumin da ya karanta harafin ɗaya na alƙur'ani to yana da ladabu harafi ɗaya yana da lada goma in sauran ayyuka za ka yi daga cikin ayyukan da sai ka yi aiki mai wahala ne da za ka yi zuba ka yi gumi shi ne za ka samu lada goma amma in ƙwar'ani za ka karanta harafi ɗaya za ka karanta ka samu lada goma sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara bayyacewa don ka gane mai ake nufi da harafi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la aqulu alif lam mim ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف فوالتان إن تألف لا من شن عربي ولا قيبان الله صلى الله عليه وسلم يجي لا ألف حرفي إذا كانت ألف لا ميم ألف عربي لام عربي ميم عربي يعني إن كانت ألف لا ميم عربي نوع عربي لا لا نوع لا لا لا, لا. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ayoyi dubu ɗaya na alƙur'ani to ubangiji ta'ala zai sanya shi daga cikin waɗanda suka fi kowa daraja a wurin ubangiji Allah madaukakin sarki zai ambace shi daga cikin waɗanda sun miƙa al'amuran su gaba ɗaya zuwa ga ubangiji ta'ala ba sa tsammanin komai a wurin kowa sai a wurin wanda ya karanta ayoyi dubu na alƙur'ani ayoyin dubu ɗaya na alƙur'ani ne kuma kar ka yi tsammanin cewa wasu yin zuwa ne masu yawa izu hudu ne kawai izu hudu daga tabaraka lalli ne ne zuwa min al-jinnati wan nas ka samu aya dubu ɗaya kuma ka samu wannan falala da wannan daraja da ubangiji ta ala ya dawa da wa kuma sai karanta alƙur'ani ka fata mara izu hudu hawa nan zai ɗauki نعم هذا أنت عشرين سنة ومن شاجر أكثر من الله هذا هذا الآن هنا كلام cikin awa ɗaya ta zama daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da sifa mai girma a wurin bani a awa ɗaya kawai an adadin da dama musamman wanda ke da lafiya da hankali da basira kuma a gaya masa da yake awa ta ta kan da yake daga sababa da nan ne ko zuwa da yake da aya da take su samu to ba za ka tsaya a nan ma za ka so albishir din ya tsaya a iya nan ai da ta kwaɗaitarwa ne in ka karanta yi su shi kenan sai ka dakata na ai so ne ke da yi hudu sau hudu sau hudu har ina masha Allah Qur'ani ya zauna a bakin ka ta hanyar maimaita shi kullum da kullum saboda ne akwai abin da ya fi wannan wannan alƙawarin akwai wanda ya fi shi shine bani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alƙur'ani yana ceto a ranar kiyama alƙur'an yashfa'u lil 'abdi yawm abinda zai ce shi shi shine ya ubangiji sauran mutane suna social media suna wasa, twitter facebook za su yi awa biyu za su yi awa za su yi awa goma suna caji a banza a office caji ana driving caji ana buɗuwa caji ana aji caji ana meeting caji ba ta lokaci a shirme daidai lokacin da bayan Allah suke shagale da wani abu na ne ya ubangiji ni kuma na zama ni ne abun karantawa a wurin bawan kawai don haka ya Allah ba ni ce tonsa ba ni hannunsa sai na kai shi a haka alƙur'ani zai rana ya amma ga wadanda suke da Allah sanya ya da su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suratu ali imran da suratu baqara za su zo a ranar kiyama suna masu inuwa kamar jimare ne suna masu inuwa ga wanda yake karanta su a ranar biya mai amfanin haka shi ne su dinga aljanna ba wai inuwan kaɗai za su maka ba kuma su tafi su barka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar akan karanta Qur'ani sannan kuma ya faɗaitar akan karanta suratul Baqara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu Baqara فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وكانتي سورة البقرة ريكو لإتا البركة بل إنت أسارة لي سننكم ما سوسيني بزار سوكي على سورة البقرة بزار سوكي ita surar gaba ɗayan ta ta dindin sannan a cikinta kuma akwai ayatul kursi a kuma ayatul kursi sannan a cikin a cikin suratul bakara akwai ayoyi guda biyu da suka fi daraja amana rasulu da la yukallimu Allahu nafsan illa wusaha waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an saukar da su da akansa irin darajarsu da falalansu babu irin wannan falalan da darajar akan sauran annabawa da suka gabata kawatin musu wata baka wannan ayoyin guda biyu amana rasulu da falalan الله نفسا إلا وسعها يسا da kuma za ku fara ko da suratul fatiha amma tun da sha ba da yawa za mu gangaro cikin suratul baqara insha Allah ta'ala cikin tafsirin muna fata Allah mu da sauki da ta haka jawabin da na tsawaita a kansa da ribatar Ramadan dan adam zai ribaci Ramadana kuma kokarin nesan ta kansa daga wuta kuma da na faɗa na ce abu na farko ce ana ana yi da ambaton Allah abu na biyu shine da aiki da mun duba ubangiji ta'ala ya alaƙantar da aiki da ɗan adam zai yi ko aikin zuciya ko aikin gaɓoɓi da imani ba wai an ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce attaqwa hauna kamar da jiya wani ya wannan tambaya an ce attaqwa hauna takawa da jin tsoron Allah yana cikin zuciya kenan wasu daga cikin bayan Allah sai su ɗauki wannan hadisin a matsayin tsari na su ma sha a zuwa duniya kana taɓa shi sai ce maka attaqwa hauna haka manzon Allah ya tun ana ɗaukar abun wasa har ya zama na gaske tunda wa Allah ai babban al'amari kar ka duba kar ka yi duba zuwa ga sabon ka duba ka yi dubi zuwa ga wanda aka saba a lokacin da za ka yi dubi kar ka duba sabon ka duba wanda aka saba shi ne yi ka san kuma Allah mawarki sarki shadidul iqabi ubangiji ta'ala mai tsananin ba ne idan ya kama bawa musamman kuma bawan da zai yi izini a lokacin da zai saba masa ya zama yana sane da girman saba masa Allah mafi sarki bayan ya magana a kan waɗanda bayan ya magana a kan littafin su cewa zalika kitabun da ya ce da littafin shirya ne a ƙur'ani ga masu takawa sai ya ce alladina yu'minuna bil ghaib waɗanda suke imani da ghaib wannan kaga aiki ne na zuciya ba a bar abun a haka ba inda a ce a takwa hauna ne shi kenan sai a ce Allah la yu'minuna bil ghaibi su ne yan aljanna ma Allah kuma ke san ke ta wa yuqimuna as akwai zaman aiki ba za su tsaya da sallah wa mimma razaqnahum min ba wasta'a an a nan ba sai ba da zakka sai su yi sadaka ashe kenan takwa ba wai daga zuci bane kadai a'a gaɓoɓi ma dole su nuna cewa ya eh, kai ta ne mai yasa duk kokarin da za mu yi a waɗannan kwanaki shi ne mu yi kokarin tabbatar da cewa muna jin tsoron mu ta hanyar aikata abin da Allah madaukakin sarki ke so da kuma kauracewa abin da Allah madaukakin sarki baya so wannan shine mukaddima makai kai tsaye insha Allah ta'ala za mu fara karatu daga cikin alƙur'ani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 نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين yana cewa wannan wajibi ne a wajen sallah fadin a'udhu billahi minash shaitani rajim zai iya yiwuwa ko a cikin sallah ne ko a wajen sallah yace idan a wajen sallah ne wajibi ne idan kuma a cikin sallah ne al-imam shafi'i da al-imam abu hanifa rahimahullah su kuma suka ce in a sallah ne to a raka'ar farko zaka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ka yi bismillah ka karanta fatiha amma ba dole ne sai ka karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim a kowace raka'a shi kuma imam na imam ba yake cewa mutum zai ce a'udhu billahi minash shaitani rajim a sallar nafila ne ba a sallar nafila daga cikin ma waɗanda suke magana kan cewa za ka faɗi a'udhu billahi minash shaitani rajim a sallar farilla a sallar nafila su alafiya da shafi'iyya kenan za ka ji wani daga cikin su a bayyane ke karanta da ya minash da waje a lokacin da yake yin sallar da ake karatu a cikin ta a bayyane don tabbatar da wannan marhaba kuma suka ce dalilin su shine abu da ubangiji ta ala cewa in za karanta alqur'ani kuma karatun qur'ani a cikin sallah ai shi ma karatun qur'ani shi yasa suke farawa da a'udhu من الشيطان الرجيم wannan shi ne lafazin da ya fi shahara a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim akwai wani lafazin daban ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu hadithin da Abu Dawud rahimahullah ya fitar da shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe sallarsa da faɗin a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفخه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ina neman tsarin Allah madaukakin sarki mai ji kuma mai ilimi wanda yake sane da duk abin da ke faruwa a bayan ƙasa da duk alaƙa da ke gudana tsakanin halittu ina neman tsarin sa daga shaitan wanda yake da min hamzi ina neman tsarinsa daga abin da shaidan zai iya sawa mutum na wata sifa wacce take mai muni kamar hauka ko ruri da ɗan adam zai iya samun sakamakon shirin shaidan ina neman tsarin ubangiji ta'ala daga shirin shaidan min naftin turawa da ɗan adam da shedan zai yi wa ɗan adam ya sa masa girman kai saboda dama shi shedan bayi da abin da ya fi kwarewa a kansa kamar girman kai don haka lokacin da ɗan adam zai nemi tsarin ubangiji ara daga shedan neman tsarin nan ya ƙunshi neman tsari daga munanan sifofi waɗanda sifofi ne na shedan kamar girman kai da makamantansu su fita daga cikin zuciyarka domin idan da girman kai a cikin zuciyarka ai ba za ka iya bauta wa Allah yadda ya kamata shi shi dan a lokacin da ubangiji ta'ala ya ce a bautawa a bauta masa ta hanyar yin sujjada wa annabi adam girman kai shine a hana shi saboda haka kana neman tsarin ubangiji ala daga wannan kana neman tsarin ubangiji ala daga sharrin shaitan da haukansa da hurawarsa da kuma dukkan wata sifa وسواس da shaitan zai iya sawa ɗan adam malamai sun kasance suna bayyana a'udhu billahi minash shaitani rajim a farkon karatu idan an fara karatu alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha dukkanin qura suna bayyana ta sai imamu hamza az-zayyad wanda imam shafi'i rahimahullah ya bayyana mazhabansa da cewa shi yana koyewa wa a ba mu hafi cewa shi kam in ya zo karatu sai ya da ya yi bismillahir ba. rahim hamza ɗaya ne daga cikin malaman qur'ani da aka ruwaito karatun alqur'ani daga wajensa wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta guda biyu suka ruwaito da kalam da kallal suka ruwaito alqur'ani daga wannan sa kuma ruwaya ingantacciya shi idan ya zo karatun alƙur'ani zai fara fatiha sai a a'udhu billahi minash shaitanir rajim a koyi sai bismillahir rahmanir rahim a bayyane sannan ya alhamdulillahi rabbil Al-muhim, ko mutum ya bayyana ko ya koyi amma da ya faɗa kuma ya nemi tsari daga ubangiji ta'ala daga shaitan wannan lafazi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana da falala an ruwaito falalansa da sirrinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ingantacciya sau da dama za ka samu mutane suna yawan neman a ce musu menene sirrin kaza amma kuma mafiya yawan masu neman sirrin ba sa neman sirrin ta hanyar ingantacciya inda a ce za ka nemi sirrin alqur'ani ta hanya ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka samu waraka saboda saboda ka samu waraka da wannan sirrin ta hanyar bakin da baya kariya hadisi daga Sulaiman ibn Sa'd wanda yake cewa wasu daga cikin mutane wata rana sun yi musu a wani majalisi gefen inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune da sahabbai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san wata kalmar da su biyun nan da za su faɗi wannan kalmar da duk wannan daga jijiyar wuyar da suke gaba daya da ya zama tarihi suna faɗa wannan kalmar gaba ɗaya fushin da ke tattare da su zai wuce ai da sai za ka zauna ne kai wannan wace kalmar ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Alhamdulillah mun saurari wa'azi daga masallacin Agga Islamic Center wanda Dr. Umar Faruk Sade ya gabatar wanda kuma Agga Islamic Center ita ta ɗauki nauyin kawo muku wannan karatu. Allah ya saka da alkhairi. Qul sadaqa Allahu fattabi'u millata na Hanifa.